أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da tafsirin mu na wata ramadan shekara dubu biyu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga garin makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya da yau insha Allah za mu yi majalasi na ashirin ko muna cikin suratun nisa'i a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da talatin da shida wanda yau za mu maimaita ta a gurguje mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya wacce ubangiji ta zaki cewa ya ladina amanu aminu billahi يا أيها الذين آمنوا آمنوا wal ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وبنجي سبحانه وتعالى a رأينا أنبت أمن ambata إيماني قدابير wanda dama guda shida ne guda ɗaya ne kawai ba faɗa ba shine imani da kaddara ubangiji ta lace ya yi wallazina amanu ya ku wanda kai imani aminu billahi ku ƙara yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi da manzonsa wal kitabil nazzala ala rasulihi da kuma littafin da aka saukar wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam wato shine alqur'ani wal kitabil ladhi anzala min qablu da kuma litattafan da aka saukar kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kafin alqur'ani wato sune kamar at-taura da injila da zabura da sufi ibrahim da sauransu wa man yakfur duk wanda ya kafircewa Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira faqad dalla balalan ba'ida wannan ya bata bata wanda take mai nisa wato dukkan wanda da yi imani da wayannan rukunin imani ba to ya bata bata mai nisa baya kan shirya kuma ya kama hanyar wutar jahannama ubangiji ta'ala yana neman mumine da su jaddada imaninsu da wayannan rukunin musulunci imani da Allah kamar yadda je muka yi bayani imani da cewa akwai shi sannan imani da cewa shi kadai halittar nan gaba ɗaya babu wanda ya taimake shi sannan imani da cewa shi ne kawai abin bauta da gaskiya duk wani abin da ake bauta ba Allah ba to bautansa ƙarya ne kuma ana bauta masa da barna ne ba da gaskiya ba Allah ta'ala shi ne kaɗai cancanta a bauta masa nan kuma da imani da sunayensa da siffofinsa wanda babu mai siffa irin siffan ubangiji subhanahu wataala saboda laysa kamislihi shay'un babu wani abu irin Allah na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manzoni gaba ɗaya cewa ubangiji ta'ala ne ya aiko su kuma su masu gaskiya ne ba su ha'inci Allah subhanahu Ta'ala ko daidai da aya ɗaya ba kai imani cewa sun isar da sakon yadda ubangiji ta'ala ya aiko shi da shi ba su daɗa ba kuma ba su rage ba kuma dukkanin manzonin Allah kai imani da su sannan kai aiki da shari'ar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai imani da alkur'ani da kuma littattafan da Allah ta'ala ya saukarwa sauran annabawa dukkanin su cewa daga wajen ubangiji suke kai imani da su amma sai dai alkur'ani shi shari'ar ta shafe sauran wato ainihin shari'o'i saboda kowane annabi da irin tsarin wato ibadan da ya zo da ita li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa an zashi shi shari'ar daban da kuma tsarin addininsa daban amma kuma dukkaninsu sun haɗu a tauhidi abu ɗaya suke kira zuwa gare shi shine a nisanci duk wani abun bauta ba Allah ba a bauta Allah subhanahu wataala shi kadai kuma inda ubangiji ta'ala yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu tagut ko ne annabi da abun da yazo da shi kenan a bauta Allah shi kadai a nisanci bautan wani abu wanda ba Allah ba da aka zo ji alqur'ani ubangiji ta'ala ce. wal kitabi allazi nazzala ala rasuli da littafin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sai ce kuma wal kitabi allazi anzala min qablu sauran littafin ko littafin da ya saukar kafin zuwan alqur'ani wannan shi kuma shi alqur'ani ya saukar da kaɗan-kaɗan ne a cikin shekara 23 aka saukar da shi ba gaba ɗayan sai sauka ba kamar yadda ubangiji ta lace wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an Allah ta'ala ce Qur'anin da kadan kadan muka saukar da shi dan ya tabbata a zuciyar manzala kuma kuma ya karanta mutane shi daki daki su rike su haddace su yi aiki da shi to amma alqur'an sauran littattafai kuma gaba ɗayan su ubangiji ta'ala yana saukar da su ne jumlatan wahidatan so da ka sai a saukar da taura gaba ɗaya aka saukar da ita injila haka haka nan zabura da sauran littattafai da ubangiji ta'ala ya saukar daga sama to sai Allah ta'ala ce dukkan wanda ya kafurce masa kuma ya cewa mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira ya ɓata ɓata mai nisa a can baya an gaya mana rukuni na farko imani da Allah rukuni na biyu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce dole kai imani da dukkan manzannin rukuni na uku imani da littattafai a nan kuma ta kace to duk wanda ya kafurce wa mala'iku ma shi ma batiste ne a sai dole kai imani da da mala'iku su shine rukuni na hudu da kuma ranar lahira rukuni na biyar imani da mala'iku shine kai imani akwai su din wanda Allah ta'ala ya bada labarin su alqur'ani sannan kuma su ba a ba lalle ne ka gansu ba ba a iya ganin su kila yanzu a gansu ma sai dai idan sun fito a wata sifa ta wani mutum ko wani abu daban kafin ka iya gani sadaka ko da ba ka ganin su dole kai imani su alamun ne ghaibiyun wato wata halitta ne kakkiya wanda ba ka iya ganin ta, amma ubangiji ta la ba da labarin akwai ta kuma in ka kafurce mata ka bata zaka dole kai imani akwai mala'ikun sannan kuma an halicce su da haske ne kamar yadda ya tabbata hadisin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu malaikatu min nurin wa khuliqa jannu min marijin min narin wa khuliqa adam mimma wasifa lakum an halitti mala'iku daga haske aka halitti aljani daga wuta aka halitti annabi adam daga abin da aka siffanta muku a qur'ani shine turbaya zaka kai imani cewa da haske aka halitte su sannan kuma ba sa saba wa ubangiji subhanahu wataala la asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru duk abinda Allah ya ce su yi suna yi abinda Allah ya ce su bari suna bari sannan kuma babu wanda ya san adadin su sai ubangiji ta'ala Kuma ya junub da rabbika illahu ba wanda ya san rundunan ubangijin ka sojojin ubangijin ka sai shi su ne mala'iku manzala kuma ya ce an nuna masa baitul ma'mur a lokacin da ya hijira daga wannan lokacin da ya isra'i daga makka zuwa baitul maqdis haka haura da shi sama yace ya ga wani daki baitul ma'mur a sama wanda kullum mala'iku dubu saba'in ne suke shigansa idan sun shiga ba su dawo ba gobe ma haka ne kuma har duniya ta tashi to kaga Allah ta'ala shi kadai ya san iya adadin ma mala'ikun da suka shiga baitul ma'mur sannan yace yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alf zimamin wa ma kulli zimamin sab'una alf malakin yajrunaha za a zo da wutar jahannama ranar alkiyama tana da linzami guda saba'in kowane linzami ɗaya a guda dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne yake rike shi sau da aka mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in su za su zo da wutar jahannama a farfajiyar tsiyama su jawo ta su kawo ta wannan adadin shi ne biliyan hudu da miliyan ɗari tara wannan kawai masu kawo wutar jahannama banda sauran da suka kewaye farfajiyar tsiyama sau da aka babu wanda ya san adadin mala'iku sai ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa amma a koyin da aka gaya mana sunayensu su kuma sai kai imani da su da sunayensu din akwai mala'ika jibril mai kawo wahayi akwai mala'ika mika'ilu wanda yake kula da ruwan sama da tsirrai akwai mala'ika israfilu mai busan kaho in an zo tashin an an zo tashi alkiyama akwai maliku mai tsaron wuta akwai ridwanu mai tsaron aljanna akwai mala'ikan mutuwa mai ɗaukar rayukan mutane akwai kuma masu rubuta kyawawan ayyuka da munana akwai sahibul yamin da sahibul shimal ɗaya yana dama yana rubuta muna kyakkyawan ayyuka ɗaya kuma yana dama ya eh, habu yana rubuta munanan ayyuka dole yi imani da wa'annan sannan kuma akwai masu kare ka lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah kuma malaiku a gaban ka akwai a bayan ka wanda suke tsaron ka biyu a gaba biyu a baya su tsare ka daga wani abu na sharri da zai zo ya same ka akwai masu daukan al'arshi wanda suke dauke da al'arshi su ma suna nan kai imani da su sannan akwai munkar da nakir waɗanda suke tambayoyi na kabari kuma da ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza qubira ahadukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhar nakir fayuq'idanihi fayas'alanihi rabbi ji wa dinihi wa nabiyhi idan mutum ya rasu za a aka sa aka masa kabari to mala'iku guda biyu za su zo masa kabarin shudaye jajaye bakake za su zo su zaunar da shi ɗayan ana ce masa munkar ɗayan kuma sunansa nakir su tambaye shi waye ubangijinka menene addininka wane ne annabinka su su ma kai imani da su da dukkan wani mala'ika wanda aka ambace shi da sunansa sauran kuma sai ka ce dukka imani da mala'iku gaba daya da wa'anda ka sani da wa'anda ka sani ba to haka nan rukuni na biyar shine imani da ranar lahira imani da ranar lahira suka ce wa huwa al-imanu bi kulli ma ba'da al-maut abin da yazo bayan mutuwa to kawai imani ne da ranar lahira da haka dama kai ta akwai mutuwa kam kirikiri ka gani abin da zai biyo ba mutuwa daga ciki akwai tambayan kabari dama tambayi guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye ka me addininka wane ne annabinka idan ka amsa da kyau kabarin sai zama dausayi na aljanna idan ko baka iya amsa ba kabarin sai zama rami na wuta dole kai imani kenan akwai awwa guda uku a kabari akwai tambayan kabarin sannan kuma a wannan shi ake ce masa fitnatul qabri fitina na kabari jarrabawa na kabari kenan sannan kuma akwai azaba a kabarin ga wanda ya cancanci a masa sannan kuma akwai ni'ima a kabarin ga wanda ya cancanci a yi masa ni'ima sannan bayan nan akwai tashin alkiyama fitowa daga kabarin akwai zuwa a taro a farfajiyar alkiyama akwai hisabi akwai tsora ayyuka akan sikeli in kyakkyawa nauyi ya rinjayi munana ka tafi aljanna idan munanan ne suka rinjayi kyawawa a tafi wutar jahannama sannan akwai abun nan akwai akwai abun nan eh, tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan alkausara da za a sha wanda mu'mini za su sha sannan akwai siradi wanda za a ketare shi kowa gurgudun ayyukansa kyawawa gurgudun saurinsa gurgudun munanan ayyukansa gurgudun sefinsa wani ma har da je fada a wutar jahannama sannan kuma kai imani akwai aljanna akwai wuta akwai aljanna da bayin Allah na gari ta taimako masu akwai wuta kuma ga wanda suka wa ubangiji subhanahu wataala sannan kuma akwai yanka mala'ikan mutum a kashi a suran rago a yanka shi a ce ya ku yan aljanna an yanka mutuwa ku dawwama babu fita yan wuta ku dawwama babu babu fita kawai na abubuwan da makamantansu suna daga cikin imani da ranar lahira dole kai imani da wannan kafin imanin kai tabbata cewa ka imani da ranar alkiyama ko da tashin alkiyama sannan kuma shi ne rukuni na biyar daga cikin rukunin wato imani wanda in babu shi to sunanka ba mumini ba na ƙarshen kuma shine imani da kaddara wanda Allah ta'ala ya kaddara kowane abu kafin ya faru inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu mun halicce shi da kaddara kowane abu kafin ya faru a duniya Allah ta'ala ya san zai faru kuma ya rubuta a lauhin mafus alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir sadaka Allah ya san zai faru kuma ya rubuta alal mafu zai faru sannan da ganin damansa ne ya faru wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma tasha'una illa an ya yasha Allahu rabbul alamin kai kai abun gani Allah ne ya daman kai shi sannan kuma kai imani Allah ne ya halitta abun wallahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil shi ya halicci komai wayannan su ne matakai na imani da kaddara ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin kai imani da cewa Allah ya san abun kan ya faru kuma daga abin nan da abin nan ya rubuta alawil mafus da ganin daman sai faru kuma shi ma ne ya samar da abun kawai nan in ka tattara su duk su ne rukunin imani idan baka da wannan to sunan ka ba mumini ba shi yasa manzo kuma malaika juya tambaye shi ce akhbirni anil iman ani labari me imani ita al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sune wa'annan abubuwa guda shida dole a same su a zuciyanka ka kudurta su kafin ka zama mumini wanda ka tantanci ka shiga aljanna idan an yi tashi alkiyama ubangiji ta alaƙi duk wanda kafurce wa'annan abubuwan faqad dalla dalalan ba'ida wannan ya bata bata mai jika ya yi hannun riga da aljanna baya kan shirya wato ya kafurta kenan kuma wutar jahannama zai je shiga da wama a cikin ta har abadan abada Allah kare mana imaninmu. mu sai ubangiji ta Innan innal na amanu thumma kafaru إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قولا لك إيمان وإن الذين نفسوا innal lazina amanu haƙiƙa waɗanda suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala thumma amanu sannan suka sake yin imani thumma kafaru sannan suka kafurce Allah thumma zadu kufran sannan suka ƙara yin kafurci lam yakuni ya liyaghfira lahu Allah ta'ala ba zai gafarta musu ba matakar sun mutu akan kafurci wala liyahdiyahum sabila kuma ba zai shiryar da su ta farkin aljanna ba a lahira in sun je dai su kama hanyar wutar jahannama amma ba za su shiga aljanna ba to sai ubangiji ta lace wa bashirin munafikin kuma yana fassara su waye wa'annan yace kawai munafukai albishi bi anna lahum azaban alima cewa azaba mai radadi tana nan tana jiran su wasu malamai suka ce wannan ayan tana magana akan munafukai su ne za su yi imani su yi ridda su sake imani su yi ridda su sake yin ridda da Allah ta'ala ya ce to nan kamfa sun kama hanyar wutar jahannama ne a mutu albishir kawai za su mutu a kan kafurci wasu malamai suka ce yahudu ne wato hakika waɗanda suka yi imani su ne yahudu wanda suka yi imani da annabi musa sannan kuma sai suka kafurce sun kafaru suka kafurce a lokacin da annabi musa ya tafi turi sina don ya gana da ubangiji subhanahu ta'ala. ya bar su da annabi harun sai suka bar bautan Allah ta'ala suka kama bautan dan maraki kaga sun kafurcewa Allah amma amanu sannan sai suka sai suka yi imani innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu sai suka sake imani daga baya da annabi Musa da ya nuna musu cewa dan maraki ba abun bauta bane Allah ta'ala shine abun bauta to thumma kafaru sai kuma da annabi Isa ya zo kuma sai suka kafurce masa suka ce ba su yi da annabi isa alayhi salatu wassalam ba har suka nemi su kashe shi ma don Allah ta'ala ya dauke shi zuwa ga sama ba su kama sun dauka sun kashe shi domin sun kashe wani wanda aka kamanta musu da annabi isa sun mazdadu kufran suka ƙara kafurci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi alayhi salatu wassalam ya zo kuma sai suka ce ba su yadda da shi ba haka yahudu kafurci kan kafurci haka suke yi su yi imani su yi kafurci su yi imani su kafurci su sake yin kafurci to ina Allah ta'ala ya ce ba zai shiryar da su ta farki ba zai gafarta musu ko ba zai shiryar da su ta farkin aljanna shi yasa bai huji in ka lura yana da wuya ya musulunta sauran masu addinai suna musulunta amma bai yahudi ta wahala a ce maka wani bai yahudi ya zama musulmi yana da wahala shi addinin ka kawai yake son ya lalata ku zama guda ɗaya wasu malamai suka ce ayan ta sauka akan munafukai ne kamar ne bayani a farko suka ce aiwa bashirin munafikina nan da anna lahum azaban alima cewa suna da munafikai suna da azaba mai radadi ai ya fassara abin da aka faɗa a bayan su ne suke yin imani su yi ridda su sake imani su yi ridda haka dai har su mutu akan kafirci nan Allah ta'ala bai zai sa su a aljanna ba ranar alkiyama to wannan shine ma'anar wannan ayan mutumin da yayi imani yayi ridda yayi imani ya sake ridda ya sake ridda ya mutu akan riddansa akan kafircinsa to Allah bai zai gafarta masa ba kuma ba zai nuna masa hanyar aljanna wa maballin tana ya shige ta amma ba ana nufin cewa duk mutumin da ya kafurci ya ridda ya sake kafurci ya ridda ko ya tuba Allah zai karba masa ba ko sau ɗari ne idan ya tuba Allah zai karbi tubansa kuma zai yafe masa abin da ya baya amma nan ana maganan waɗanda suka mutu akan kafurci sun yi ta kafurci kala kala sun yi ta yawo da hankalin mutane a ƙarshe kuma za su mutu akan kafurcin to innan Allah ta'ala ba zai karbi wato ainihin tuban su ba ma'ana bai zai zai musu muwafaka su tuba ba haka bai zai gafarta musu ba so kaga wannan magana ne akan galibi ake yi galibi idan kaga mutum yana wasa da imaninsa wai yau ya, musulunta gobe ya koma kafurci jibi ya sake musulunta gata ya kafurta yana da wuya cika da imani don ya dauki addinin abun wasa baka da zaka samu fasiki yau ya mutumin kirki gobe fasiki sai sake tuba kuma sai ka sake samun sa a gidan fasikanci ya sake tuba ya sake tsawa fasiki to yana da wuya bai mutu akan fasikancin sa sai ya mutu a mafi sharrin halin sa wannan shine galibi to ka ya mutu haka kuma shikenan Allah ta'ala ga dama ya gafarta masa sai jibi zai gafarta masa shikenan idan musulmi ne sai an azabtar da shi da wutar jahannama ko ta zai shiga aljanna daga baya ya shiga shi yasa kar kai wasa da imaninka akwai masu dogaro wai da tuba ai tun da akwai tuba shikenan ramar Allah tana da yawa su zai su yi ta sabon Allah suna istighfari muke ta saba Allah zai na ta istighfari kaga ya dogara da istighfari ne yake saba Allah ta'ala to wannan isgilanci ne wa ubangiji ta'ala kana yi wa Allah isgilanci ne kuma idan kai wallahi isgilanci sai ya ki maka ya ki karban tuban kan ma dan tuban ma sai Allah ta'ala ya dama a karba ai sannan kuma sai ka je ka ta wasan a karshe ka je ka mutu akan kafirci ko akan fasikanci shikenan ka je ka hadu da ubangiji subhanahu wataala ya kamata in mutum ya laifi hankalin sai tashi kuma ya tuba da niyyar da zai sake komawa yayi nadama akan abin da yi kuka ya madare cewa Allah ta'ala irin wannan tuba ita ce Allah yake karbanta amma irin tuban dan muzuru dama kawai ka tuba ne da da niyyar zaka sake komawa to Allah ma bai karbi tuban ma ko yan bidiya da suke kafa dalili da istighfarin da suke wai in baka saba wa Allah ba to me istighfarin ka zai ci ji fara ka fa ake bana, wai in ba kana isin gifari sau ɗari kullum to idan ba ka saba wa Allah isin gifarin ka me zai ci kaga wannan isgilanci ne wa Allah ta'ala kaga wannan isin gifarin akwai buƙatar kai isin gifari ma akan isin gifarin da kai din domin isgilanci ne kai wa Allah kenan shi gifari sai in kana da laifi ne zaka yi shi manzala sama da yake gifari sau ɗari kullum, laifi yake da shi kai da laifi a wajen Allah ta'ala addinin musulunci ba abun wasa bane in kai wasa da shi shikenan kuma sai ka je ka mutu a mafi shirin halin da kake ciki amma in kana rike imanin ka kana da dama kana tsoron ubangiji subhanahu wataala shikenan Allah ta'ala sai maka gamon kasar da tuba mai kyau tubatan nasuha ya allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya kwanda kai imani ku tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau tuba na gaskiya wanda ba za ka sake koma a cikin laifin ba to amma duk da haka ubangiji ta ala da yake mai rahama ne in tsakaninka da Allah ka tuba ko sau nawa kai Allah zai karbi tubanka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin musnad na Imam Ahmad mutum ya ce wani mutum yayi laifi sai tuba zuwa ga Allah ta'ala ya ce ya rabbi ne yi laifi ya ubangiji na tuba mini na san kana kamu da laifi Allah ka gafarta mini shikenan sai ubangiji ala ya ce to bawa na yayi laifi kuma ya san ni bai kawo mutum da laifi ne ya nemi gafara na na gafarta masa sai daga fara ma ya take yin laifin sai ta Allah na yi laifi ka gafarta min sai Allah ya gafarta masa ko sau ɗari zai in dai tsakaninsa da Allah tuban yake yi Allah zai karbi tubansa in dai lokacin da tuban baya tunanin zai sake komawa da niyan ba zai sake wannan laifin ba tubansa na gaskiya ne Allah sai ya yafe masa in tsautsai ya sa ya sake ya tuba sai Allah ya yafe masa ko da sau nawa ne amma in tuban dama ka yi shi da niyan zaka koma ai da akwai istighfari bari ne ne tuba ya tuban sai kama istighfari kuma a zuciyansa yana hararo gobe ma zai sake yi tunda akwai istighfari to wannan tuban Allah ma bai karbe shi ba domin sharuɗan tuban guda uku ne kamar sabon Allah sannan wannan damu alama fata kai na dama me yasa kai abun waniya to Allah ya uda ila zammi waniyan ba za ka sake komawa ba cikin wannan laifin fi ma baqiya min umrihi cikin abun da ya rage a rayuwanka gaba daya da niyan ba za ka sake komawa ba irin wannan tuban ita ce ubangiji ta'ala yake karbanta amma idan ba irin wannan tuban kai ba Allah baya karba Bangiji ta halaye kai wa munafukai aljihi cewa akwai azaba mai radadi da take jiran su munafukai sune masu ɓoye kafirci su bayyana da musulunci a gaban musulmi sune cewa su ma musulmi ne na Allah ne amma akwai kafurci a zuciyarsu idan sun je wajen kafirai yan uwansu kuma sai su ce suna tare da su to waɗannan azabar su ta fita kafirai saboda illan su ta fita kafirai a cikin musulmi kafiri ka san makinka ne dama ba za ka sake da shi ka faɗi wani sirrin ka ko wani abu ba amma wannan ba lalle ne ka gane ba zai nuna yana tare da kai ya zo ya ji sirrin ka je ga abokin gaban ka shi yasa idan an je lahira azabar su daban take ubangiji ta ala faɗa cikin suratul nisa ce innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira munafukai suna karkashin ƙasa na wutar jahannama ƙarƙashin ƙasa kuma ba za ka same taimakon su wanda zai iya tsamo su daga ƙarƙashin ƙasan ba su da wannan shi ne kaga kafirin duk suna saman su kenan suna saman su saboda kafircin su ya fi na kafirin kafircin su ba na wasa ba ne shi sa musulmi ya kamata ya nisanci duk wata ɗabi'a irin munafurci musulunci ya haramta ta kar ka zama makaryaci in ka zama makaryaci kana da ɗabi'a na munafukai kar ka zama mai yaudara kar ka zama mai saba alkawari kar ka zama mai ha'inci duka waɗannan ɗabi'u ne irin na munafukai kuma idan kana tare da su sunan ka munafuki in kana tare da wata ɗabi'a irin ta munafukan kana da ɗabi'a irin ta wato ainihin munafukai saboda haka sai ka kiyaye kanka domin kada ka je ka faɗa irin wutar su sai Allah ta'ala ya ce allazina yattaqizuna al-kafirin الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وبنجي تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء waɗanda suke riƙan kafurai a matsayin masoya masu jibintan al'amuransu masu taimaka musu min dunin mu'mini na ba mumine ba ba ruwansu da muminai sha'aninsu da kafurai suke yi da waɗannan sun yi asara kuma ba da su samu abin da suke bukata ba Allah ta'ala ce a da gona inda kuma da izzata in suna neman ɗaukaka ne a wajen kafuran suna ga in sun yi ƙawance da su za su samu ɗaukaka ta duniya fa inna da izzata lillahi jami'a ubangiji ta lati ai daukaka ta Allah ne gaba daya waɗanda suke mu'amala da kafirai suke nuna musu soyayya fa gani suke kaman idan ba su haɗa kai da kafiran nan ba ba za su samu wata ɗaukaka a duniya ba yasa suke yin haka su suna ganin kafirai su suke da karfi a duniya da ka babu ruwansu da muminai to idan sun yi haka din kuma sai Allah ta'ala ya kaskantar da su a wajen kafiran don shi izza musulunci ne yake bada izzan mumini kamar da Sina Umar yace nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam wa mahma tagayna al izza bi a afallana Allah mu mutane ne da ubangiji ta'ala ya daukaka mu da addinin musulunci idan mun nemi ɗaukakan ta wata hanya daban ba ta addinin musulunci ba sai Allah ya kaskanta da mu to shine abin da ke faruwa da musulmi a yanzu duk kasashen musulmi da suka damu da kawance da kasashen kafurai sai kaga ko sun ɗauki kaskanci sai ko sun sai da wani abu na addininsu sai kaga wani abu wasu abubuwa na addinin ba sa tafiya a kasan yadda ake so sannan kafirin su yadda da su don ubangiji ta ala riga gama magana ya ce walan tarba an kal yahudu walan nasara hatta ta tabi a millatan duk yadda ka rashe su duk hanyar da ka bi idan baka bi addinin so ba za su yadda da kai bi bisa dari ba saboda haka da su yadda za su cutar da kai kuma su cutar da addinin ka kai kuma kana neman shiga a wajen su domin ka samu matsayi ne to shine ubangiji ta ala ce masu yin haka masu wannan wautar suke rike kafurai a matsayin su ne kawayensu su ne masu taimakonsu su ne iyayen gidansu Allah ta ala ce to aikin banza suka yi idan dai ɗaukaka suke nema da wannan suna neman ɗaukaka ce ta duniya da wannan to aikin banza suka yi ubangiji ta'ala ya ce a inda kuma da izza wa suna neman ɗaukaka ne da wannan to ai ɗaukaka ta Allah ne fa innal izzati lillahi jami'a ɗaukaka ta Allah ne gaba ɗayan ta saboda haka ku nemi ɗaukaka a wurin Allah subhanahu ta'ala. tunda nasa ne ko shi yake ba wanda ya ga dama saboda haka wani ne zai ɗaukaka ka sai ka je ka tsanta amma ka dogara ga Allah shikenan a cikin suratul fadir ubangiji ta lace man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'an duk wanda yake son ɗaukaka to ya neme ta wurin Allah ɗaukaka tana wurin Allah ne gaba ɗaya inda musulmi za su yi tawakkali ga Allah su riƙe addininsu su nemi ɗaukaka a wajen Allah da sai Allah ya ɗaukaka su akan kafirin duniya gaba ɗaya kamar yadda ya faru a farkon musulunci sun riƙe addinin ne suka samu ɗaukaka akan kafurai gaba ɗaya suka zama abun tsoro a wurin kafirin kafirin ma suna gudu suna barin garuruwansu sun ji musulmi za su zo su yaƙe su to amma tun da aka bar addinin kuma to dole Allah ta'ala zai tsora mana kaskanci an shagala da duniya manzo su ma yace wa iza bay'atum bil'ina وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد fi سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزئه حتى ترجعوا إلى دينكم idan kuka shagala da harkan kasuwanci kawai kiwo da abin da ya shafi harkan duniya kuka bar jihadi kuka bar riko da addininku Allah ta'ala zai aiko muku da kaskanci wanda wannan kaskancin ko ba za a ɗauke muku shi ba sai kun koma zuwa ga addininku shine abinda ke faruwa tun da. duk duniyan ake nema kawai kafirin ma an ba su muhimmanci su ne masu izza su ne za su baka ɗaukaka da ba baka dogara ga Allah ba sai ka kaskanta a wurinsu sai a zahiri suna suna taimakon ka ne amma cutar da kai suke yi duk matsalan da ake samu a kasashen duniya na musulmi da ta'addanci da kisan kai da ake da rashin zaman lafiya kafiran ne suke hukunta amma a zahiri kuma za su nuna suna tare da kai suna taimakon ka sai kuma kana ta iya kokarin ka kai kawance da su za su iya kiyaye maka wannan alkawarin ba la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma ba ka iya kiyaye alkawari ko ta yarjejeniya da kuka kulla da su sai dai su nemi hanyar da za su cutar da kai ta hanyar koye kuma ko ka sani tun da ka riga ka sallama musu ba abin da za ka iya yi a cikin suratul munafiqin ubangiji ta'ala yana ba mu labarin munafikai da aka zo dawa daga yakin muraisi yaquluna la in rajana ila al-madinati la yukhrijanna jannal a azumin al suna cewa idan muka dawo garin Madina madaukaka sai sun fidda makaskanta wai su munafikan su ne madaukakan manzon Allah sai sama da shi da sabansa su ne madaukaka wanda su kore su daga daga garin Madina to shine ubangiji ta Allah ya ce walillahi al-izzatu ولرسوله muminin ولكن المنافقين la يشعرون ai izza kan tana ga Allah da manzon Allah ta sama da kuma mu'minai sai kuma munafikai ba su sani bane in kaga mu'minai ba su da izza to su suka take izzan nasu su suka take ta amma in suka rike addinin su Allah ko zai ba su wannan izza ne mu'minu la yuzallu mu'mini ba kanta da shi ba daukan kaskanci ba ya dama ya dauki kaskanci amma idan ka zo ka ɗaukaka wasu wayanda ba musulmi ba kai yadda sun fika su ne a sama da kai shikenan sai a tafi a hakan din kai kai wasa da addininka a cikin surat yunus ubangiji ta alaƙe wala ya hazunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a kuwa sami ul'ani ya rasulullah karka damu da sharrin da kafurai suke maka da bakakin maganganu wajen su kankantar da kai su ce kai mai tabin kai ne kai mai matsafi ne kai boka ne kai mawaƙi ne kai kaza ne kai kaza ai duk suna ne don su rage maka izzanka to sai Allah ta lace karka damu da wannan izza tana hannun ubangiji ta ala. gaba ɗayanta shine mai barawa wannan bai zai kaskantar da kai ba sai dai kara maka izza shi yasa duk lokacin da ne yake son ya don kofar da wata darajanka ya saka walakanta a duniya ko ka kaskanta ko ya rage maka kimanka a cikin al'umma wallahi kai dogaro ga Allah in ka dogara ga Allah bai isa ba don daukakan tana hannun ubangiji ne bai isa ya busa maka daukakan ka ba amma in ka dogara da kanka wai zaka kare kanka ne ka fito a gidan rediyo ko talabijin kana kokarin kare kanka kana ta musu to shikenan sai Allah ya dinga kaskantar da kai barka da wayon kudin da dabaran kan kuma wallahi baka ka kare kanka ba sai ka dinga tuttuno wasu abubuwa a ƙara tuttuno wasu matsalolin ka ma kun da baka motsa ba wasu abubuwan ma a ka a rufe ba a gansu wa ballanta na a tono su dogaro ga Allah shine komai duk abin da kake nema ka nema wajen ubangiji subhanahu wataala shine mai ɗaukaka wanda ya ga dama kuma ya kaskantar da wanda ya ga dama amma Allah yana ɗaukaka ka ne idan ka rike addininka kamar yadda manzo sun ya ce nahanu inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka wasu mutane da wannan alqur'ani in sun riko da shi ya kaskantar da wasu kuma da sabbin sa idan ba su riko da shi ba in ka riko da addininka shikenan ka sama qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله تعالى shine mamallakin mulki shi yake ba mulki wanda ga dama yake cire mulki daga wanda ga dama Don da kaga ya samu matsayi Allah ne bashi. wanda kuwa aka cire shi Allah ne ya shi kana ya Allah kana ɗaukaka wanda ka ga daman ka ɗaukaka shi kana kaskantar da wanda ka ga daman ka kaskantar da shi alkhairai gaba ɗaya suna hannunka ne kai mai iko ne a kan komai na an gama arziki kake nema ɗaukaka kake nema ilimi kake nema mutunci kake nema alfurma kake ko me ka nema wajen Allah ta'ala abun yana hannun Allah in ko ka dogara da wani wani shi ne maka sai Allah ya barka da wancan ko ba zai iya maka ba abin da zai iya maka wanda ta ce sunna ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko musulman farkon sun dogara ga Allah ne suka samu izzan da suka samu shi yasa Imam Mali yace la yuslihu akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abun da yake gyara karshen wannan al'umma sai abun da ya gyara na farkon ta mu koma ga Allah mu koma ga addinin mu ubangiji ta'ala ya daukaka mu sai Allah ta'ala ya ce wa qad nazzala alaykum fil kitabi ubangiji ta'ala ya saukar muku a cikin alqur'ani an idza sami'tum ayati llahi idan kuka ji ayoyin ubangiji yukfaru biha ana kafircewa da su wa yustahza'u biha ana ibtilanti da su ana yi wa qur'ani ba'a da walakanci wala taq'udu ma'ahum kar ku zauna tare da irin wa'annan mutane hatta yaqubu fi hadithin ghairihi sai sun kutsa a cikin wani wata magana daban ba wannan ba wato wannan lokacin da kafurai ke zaune cikin kafurai kuma dole sai ka rayu da su bayan da kariya don musulman yan kaɗan ne sai ubangiji ta ya kashe ni idan sun zo suna zagin qur'ani suna zagin Allah suna walakanta alqur'ani suna faɗan wasu maganganu suna izgilanci wa ayoyin alqur'ani ko Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada ku zauna tare da su ku tashi ku yi tafiyan ku bara ku iya hana su ba to ku tashi ku yi tafiyan ku kar ku zauna da su har sai sun kama wani hiran daban wanda ba wannan ba kunan za ku iya zama da su ubangiji ta lace innakum idan zuhum in dai har kun zauna da su din kuma to kun zama irin su kenan saboda haka laifin ku zai zama wato iri ɗaya da nasu wato idan ana sabon Allah in za ka iya hanawa ka zauna a wajen ka hana kenan zaman ka a wurin ya yi amfani man ra'amin kun munkaran yi rubiya ji idan ko ba za ka iya hanawa ba ka tashi ka tafi idan ko ba ka tashi ka tafi ba to ka yadda da abin da ake na sabon Allah ne ana yi kana ji ko kana dariya me bambanci ka da su innakum idan mithluhum saboda haka kun zama daidai da irin su da ka sai ka tashi baka zama inda ake saba Allah kuma idan kana yaman ba kana yaman abun a farkon al'amari yau da gobe in kana zaune a wurin har ka ji ma abun ba wani abu bane har ka dawo ma ka yi sha'awan sa shikenan sai ka je ka fada a cikin sa sai Allah ta ce inna Allah jami'ul munafiqina Allah zai tattara munafikai wal kafirina da kafirai fi jahannama a cikin jahannama jami'an gaba ɗayan su ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa kar mu yadda da izgilanci da za a yi wa alqur'ani ko hadisi domin dukkan wanda ya yadda da izgilanci ko yawa alkur'ani izgilanci ko ko ko manzala sama ko ubangiji ta ala ya kafurta قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فقيا ya يا رسول sama Allah kuke yi wa ayoyin Allah kuke yi wa izgilanci Allah kuke wa izgilanci da ayoyinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ma ku kawani ni uzuri kun kafurta kuma ko da da ka zagi Allah ko manzara sama ko alkur'ani ko kai masa izgilanci ka walakanta su to shi kenan ka kafurta baka da wani uzuri a wajen ubangiji subhanahu wataala to sai za ka zauna da masu irin wannan in dai ka san kima addinin kai na za ka samu nitsuwa ma ai hankalin ka ma tashi zai amma abu mamaki mutum idan bidiyarsa ta kai kololuwa ta markaro zai iya tara mutane ya zagi Allah kuma ya tashi lafiya ya tara yan bidiya za, ya zagi ubangiji ta'ala ya ɗaukaka wani daga cikin halittansa kan Allah amma ya tashi lafiya ya tafi saboda wani matsayi ne da ya kai wai ya isa ya hakan amma kai mai sauraro baka kai kai haka ba kai ma kana fatan wai ka kai wannan matsayi wannan shine halin bid'a kenan idan ta girma saboda haka irin wayannan ko kafure ne suke ba yadda ka zauna tare da su ma wannan tana musulmi kuma a ce wannan ya riga ya yi riddiya bar addinin musulunci gaba daya to idan ana sabawa Allah kai shiru to tsinuwar Allah za ta sauka akan ka ne dole ka hana in ba ka hana ba tashi ka tafi ubangiji ta lace lu inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun ubangiji ta lace an tsine wa bani isra'il a bisa harshen annabi daud da isa ibn maryam tsinan nune me yasa saboda ba sa hana munanan ayyukan da ake zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda sabon Allah su da ketare iyakansu shine kanu la yatanahuna an munkarin falo ba sa hana juna muna na ayyukan da suke aikatawa Allah ta'ala ce duk da abin da suke aikatawa wato manzo sama ya ce za su hana su da farko sai in sun ki hannuwa sai su zauna da su suna hira da su suna cin abinci da su suna dan shakatawa da su ana sabon Allah a gaban su fa shikenan wai su sun sauke wajibin su sai Allah ta'ala ya tsine musu ya saukar da tsinon a kansu ko ka hana in ba a bari ba to ba za ka ce ka sauke wajibin ka ba manzon sama yace hatta ta taturuhum alal haqqi aqra sai kun tursasa su akan karban gaskiya tursasawa in ko ba za su karbi gaskiya ba tashi bar wajen in fushin Allah ya tashi sauka sai ya sauka akan ku gaba daya ba a yadda da wannan kar ka zauna tare da su in ka zauna tare da su kai ma ka zama ka zama irin su a cikin suratul an'am ubangiji ta ya ce وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري idan ka ga masu kutsawa cikin ayoyinmu suna musu kilanci suna mai ayoyin Allah abun wasa to kar ka zauna tare da su ka kau da kanka ka kai gaba ba wurin zaman bane har suna wata magana daban ba wannan ba amma in dai sabawa Allah ake yi kar haka kuma ubangiji ta la wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin in ma shi shedan ya mantar da kai kana zaune ana sabawa Allah shedan ya mantar da kai can sai ka tina fa a sai an yi doka ba a yadda ka zauna inda ake sabawa Allah ba to kana tinawa maza maza ka tashi ka tafi ka zauna tare da wayannan fasikan masu sabawa Allah in kana son ka gudu da imaninka don almujawiratu mu'assira makwataka tana tasiri Saka gani yaro idan yana abokantaka da masu shaye-shaye shi sai zama dan shaye-shaye ina abokantaka da masu kashi da makami ko yan shida ko mene in kana tare da mutumin banza kai ma zaka zama mutumin banza shi yasa ba a yadda ba kuma ana lura da abokaninka ne a gane kai mutumin kirki ne ko mutumin banza ne to tana za ka zauna da mutanen banza su ne abokanin hiranka su ne abokanin hudanka ubangiji ta lati in shaitan ne ma ya mantar da kai ka zauna a wurin kana tinawa tashi ka tafi don ka gudu da imaninka ka gudu da tsoron allahnka Allah ta'ala ce inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a Allah zai tattara munafukai da kafirai ya jefa su a wutar jahannama me yasa saboda sun yi tarayya wajen kafurci shi ma munafikin ai kafuri ne da dadi kafuri kafuri ne munafiki kuma kafuri ne da dadi me dadin shine da boye kafurcin kanin zu kafurai ne munafiki ya boye kafuri kuma ya fito a fili shi yasa sai aje a hada su a wutar jahannama gaba ɗayan su aje a hada su wajen yi musu kukumi da tsaure su da mari da sa da hada hannayensu da wuyansu a dore su aje a jefa su a wutar jahannama sai dai su munafukan suna karkashin kasan ta kafuran kuma suna suna saman su haka nan za su yi tarayya wajen shan ruwan zafi na wutar jahannama da shan ruwan tiwa na yan wutan jahannama da cin bishiyan zakum ta yayyanke cikin su duk wani azaba na wutar jahannama tare da su sha da duka da guduma in wutan ta jefo su sama mala'iku su buge su da guduma ta sake komawa ƙasa kullama aradu an yakhruju minha min gammin uidu fiha saboda haka za a mai da su a cikin bacin rai da sauransu a mai da su a ce wa zuku azabal hari kusan dani azaba ta gobara duk tarayya da duk tare da a musu wannan har abadan abada kuma ana musu saboda kafurkin su da munafurkin su sai ka guji duk wata ɗabi'a ta kafurai da ɗabi'a ta munafukai ɗabi'a ta mushrikai ka nisanci shirka da kafurci da munafurci don ka tsira daga wannan azaban da aka tanada wa kafurai da ainihin munafukai amma ka yadda da wannan in ka yadda to za ka je kai tarayya da su Allah ya kubutar da imaninmu, Allah ya kare mu ya kare mana imaninmu, mu sai ubangiji ta Allah ya الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وبالحديث على آية الذين يتربصون بكم waɗanda suke jiran faduwarku ko cin dantsan kafurai a kanku wato su ne kafurai da munafukai munafukai suna jiran wai a yaƙi a yi nasara a kanku su kullum tarabba suna kuma dawayar wato suna son a ce yau kafurai ne suka ci galba a kanku to sai Allah ta'ala ya ce ya faɗi halayen su fai yake in kana lakum fatuhun min Allah idan kun samu wani buɗi daga Allah ta'ala wato ku samu taimako kuka yi nasara akan kafuran kalu sai munafikan su ce muku alam nakum ma'akum kama muku muna tare da ku ne muna tare da ku ina mai suke so a raba ganima tare da su da zaran an yi nasara a a dama mu muna tare da ku ai Allah Allah muke ku yi nasara dama akan mutanen nan kan mutanen nan ku ci galba a kansu alhamdulillah ku ci galba a kansu dan san mana mana dan ganiman da kuka samu a karshe su zai su roƙi ganima ta wannan munafiki abun kunya ma malam wani abun in yayi shi amma saboda munafuki ne ba zai gane ma abin kunya bane yakin nan ka zo a tafi ka je ba kana tsoron mutuwa an je an dawo kuma ka zo ka zo kana tare da mu'mine kai ma a dan san maka ganima wa in kana lil kafirina nasibun ubangiji ta lati idan kafiran su suke da rabo wato su suka ci dabba akan musulmi qalu su ga yawa kafiran su koma bangaren kafiran kuma sai su ce alan nastahwiz alaikum ba mu rinjaye ku bane ai kun sani musulmi sun fi ku karfi muna tare da su amma mu muka taimaka muku wa namna'akum minal mu'minin muka hana ku kisan mu'minai wato muka hana mu'minai su kashe ku shine ma'anan wannan wato ai in kuka lura fa adadin musulmin nan suna da yawa ai sun rinjaye ku ai mu'minai sun rinjaye ku mun rinjaye ku tare da su ba muna cikin su ba to amma ai mu muka zo muna kawo muku sirrin su muka tabar da mu'minin muka ki mu taimake su muka tsorita su muka zo muna gaya muku sirrin su har kuka shigalba a kansu so da aka aimuna tare da ku ne dama ku dan ba mu dan ganiman da kuka samu shine kashi abin da za su faɗa Allah wata raina kai lalace to wannan shine halin munafiki idan kana in ka ci nasara ina tare da kai idan ka shiga uku kuma abokin gaban ka ci nasara a kanka to ina tare da abokin gaban ka kuma wannan fa ba sai munafukai kafirai ba hatta munafukai musulmi mutum kawai yana bayyana bayyana ne tsakaninka da abokin gaban ka in ya ga ka ɗaukaka to yana tare da kai saboda dai ɗan samu fa'ida idan kuma ka ƙasƙanta sai koma wajen abokin gaban kan yana tare da shi wannan shine halin munafukai, zuwa jahaini kenan ya ce haula bi waje wa haula bi waje. wannan munafuki ai yayi asara yasa har abada kullun cikin tsoro yake da rashin kwanciyar hankali saboda kar a tsaye ke tono Allah ta'ala ya ce fallahu yakumu bainakum yawmal qiyamah Allah ta'ala zai yi hukunci a tsakanin ranar alkiyama za a bayyanar da waye munafuki ranar alkiyama suwa ne munafukai ne sun ci amanan musulmi wannan an je lahira za a yi wannan wato munafukai kar ku rodo da cewa ana lura da zahirin ku kawai a muku hukuncin zahiri a ɗauke ku kamar musulmi ba a muku hukuncin kita ba ba a yakan ku ba to fa akwai ranar kidillanci shi ne ranar alkiyama yau mutum da sara'ir ranar da za a tona asiri sannan ka asirin munafukai zai tonu cewa an barku ku ita abubuwan ku saboda a zahiri kun nuna musulunci har ba a yakan kuma in ana yakan kafurai to fa wannan iya duniya ne idan an je lahira kuma asiri zai tonu kuma za ku je ku shiga cikin wutar jahannama can karkashin ta Allah ta'ala ce walan yaj'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah bai sanya sabilan wata hanya ba lil kafirina ga kafirai alal mu'minina akan mu'mini wato Allah ta'ala ba zai ba wa kafirai galba akan mu'mini su tumbuke su gaba daya su zama tarihi a bayan kasa ba Allah bai zai ba su wannan daman ba sai dai wata ran kan iya yin nasara kamar da suka yi a yakin Uhud amma galibi nasara ta musulmi ne matukan su rike addinin su kuma ba ran da za a wayi gari yau a ce an zo an tumbuke musulunci ya zama tarihi babu wannan Allah ta'ala ya dau alƙawari haka kan ba za ta faru ba duk yanda aka je aka dawo kuma ƙarshen da mu'mine sune da kalba wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe kyakkyawan zai zama na wato ainihin masu tsoron Allah ne a duniya da lahira hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo sun ce inni sa'altu Allah rabbi alla yahlika ummati bi sanatin bi amma wa alla yusallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabihu baybatahum wa inna allaha qad a'tani li ummati zalik hadisin sahih muslim manzo sun ayi ce na roki ubangiji na subhanahu wataala kar ya halakar da al'umma ta da fari ya halakar da su gaba daya da fari sannan na roke shi kar ya dora wato kafurai akan musulmi su ne abokanin gaban musulmin ya dora su ta yadda za su zo su tumbuke su da asalin su musuluncin ya zama tarihi kuma Allah Ta ya bani wannan haka kan ba ta faru ba shi yasa duk adawan da kafirai suke nunawa ba za su iya tumbuke musulunci ba duk da raunin da musulman suke da shi a yanzu ba su riƙe addinin sun ba kafirai suna ji musu amma ba ran da za a waye gari a wai kafirai sun hana musulunci a duniya gaba daya wannan kan ba su ita ba ubangiji ta'ala ne ya faɗa ce walan yaj'al Allahu lil mu'minina lil 'ala al mu'minina sabila Allah bai zai tsora kafirai akan mu'mine su tumbuke su ba manzo sama ya roki hakan din kuma Allah ta'ala ce ya amsa masa to shikenan duk yanda aka je aka dawo kuma musulunci yana nan sai dai mutum ya mutu da bakin cikin wannan kuma masu yinsa suna nan akwai bayin Allah na gari wanda na Allah baya karewa akwai zahirina alal haqq la tazalu min qa'ifatin min ummati zahirina alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah manzala yake ba za a gushe ba a cikin al'umma ta da a samu jama'an da suke rike da gaskiyan a cikin musulunci suke rike da addinin wanda ko wani ma bai taimake su ba wannan bai zai cutar da su ba har al'amarin Allah ya zo shine tashi alkiyama har duniya ta tashi na Allah baya karewa kuma ba a yi ta tumbuke musuluncin nan ba kafure su ga bayan musulunci wallahi sai dai su ta yi kawai amma akwai bayan Allah na gari da za su gagare su shedan ma shedan ma bai iya tumbuke musu bai iya halakar da bayan Allah gaba ɗaya ba ballantana wani kafuri saboda haka ubangiji ta'ala yace ba zai ba su wannan daman ba a cikin suratu ghafir Allah ta'ala ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya lalle zamu taimaki wato manzanninmu da wanda suka yi imani a nan rayuwarsu ta duniya kafin ba su isa su tumbuke su ba a cikin suratul rum ubangiji ta'ala ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin lalle mun dauka wa kanmu alƙawari sai mun taimaki mu'minai inji ubangiji ta'ala ba za mu bawa kafurai galba a kansu yadda za su iya tumbuke su musulmi su zama tarihi ba يا الله تعالى يتي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس يراءون الناس الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ubangiji ta lati innal munafiqina haqiqa munafukai yukhadi'un Allah suna yaudaran Allah a ganin su wai cewa a zahiri su mu'mine ne amma a baɗi ne kafure ne suna ga kaman wai Allah zai yarda da su a haka ne suna yaudaran ubangiji ta Allah. wa huwa khadi'uhum alhalin Allah ta'ala yana musu talala ne dai musu mummunan sakamako akan wannan yaudaran da suke yi da suke nuna a zahiri su musulmi ne kuma alhalin ba musulmi bane wa idza qamu ila salati idan sun tashi ma zuwa ga sallah qamu kusala suna tashi da kasala ne yura'una nasa suna nuna mutane wai suna sallah ne don riya wala yadhkuruna Allah illa qalila amma ba sa ambaton Allah sai dan kadan dan kadan suke ambaton Allah to kaga shi munafiki dama ba don Allah yake addinin ba shi yasa idan yazo zai tashi zai yi sallah to cikin kasala yake tashi in yaje kuma ai dama kar a ce bai yi bane in ya je kuma ambaton Allah sa dan kadan ne yana nuna mutane yana yi shi yasa nan akwai abu guda uku abu na farko shine karka yadda ka zama mai kasala a sallah Abdullahi bin Abbas yace mumini kar ya kuskure ya zama mai kasala a sallah idan ka tashi zaka yi sallah ka tashi da farin ciki da nishadi da sakin fiska kana farin ciki kana kaunan lada a wajen ubangiji ta'ala da fatan Allah ya amsa maka Sai karanta wannan ayan yace so da munafukai sun tashi za su yi sallah kamo kusala suna tashi cikin kasala ne to kai ya zaka sifantu da su irin ta munafiki sannan kuma su yura'unan nasa don riya suke yi riya suke yi ba sa yi don Allah shi yasa sallolin da suke zuwa ma sallolin rana ne galibi sallan eh, azhar la'asar magriba lokacin za a iya ganewa ne ya zo ko bai zo ba lokacin ba lantarki amma sallan asuba da isha'i wannan ba ta iya zuwanta manzo sun ce sallan da fi nauyi a wajen munafiki ita ce sallan asubahi da isha'i walau ya alamu ma fi jima la atawhuma walau habawan da sun san irin ladan da ake bayarwa in an zo jikin wato sallan isha da asuba da za su zo ko da rarrafe ne manzo sama yace da ɗayan su ya san in yazo za a bashi wani kashi mai tsoka wani soyayyen nama kashi da tsoka a jiki yake wallahi da ya zo da mutum ya san yazo za a bashi tsoka guda biyu na nama soyayye ko tafe in yazo sallan isha ko asubahi yace wallahi da munafukan nan za a gansu suna cikin a masallaci ani na gaba munafukan ba ma kawai har musulman ma da za a ce wani dambe in kazo za a baka soyayyen nama ka ci ai na gani da masallacin mu za su dinga cika dan rasa inda za a sa mutane mun za ka yi mamaki yayi kafin ramadana wai ina musulmin suke ne masallacin mu ba sa cika amma yanzu sallan tarawihi har waje tahajjud har waje da ina suke duk jami'i an cicika masallatai jami'i da ba musulman ne suna nan kasala ne kawai kasala ne sai da aka daure shekanu a cikin watan ramadana tuku aka kulle kofofin wutan jahannama aka bude kofofin aljanna sannan nan ne ake cika masallatai to saboda haka shi shi munafiki aiki riya yake kar ka zama mai aiki na riya sannan ba sa ambaton Allah sai dan kadan ambaci Allah duk wanda ba ambaton Allah maza sun ce tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq wannan sallan munafiki ne wannan sallan munafiki ne wannan sallan munafiki ne shi baya sallah sai a kurarren lokaci sai zo kub kub kub ya raka a hudun sa yace wala yazkurullah illa qalila ba ambaton Allah sai dan kadan dan kadan zai ambaci Allah sa baya dagewa yi karatu mai kyau ko yi zikiri da ake a cikin sallah to karka yadda zama irin munafiki Allah ta'ala ce muzabzabina baina zalika suna ta kai kawo ne tsakanin wannan tsakanin imani da kafurci su ba su zama mumine ba su zama kafure ba suna kai kawo sun timauce kawai la ilaha ula ba sa tare da kafuran wala ilaha ula ko ba sa tare da mumine ba sa tare ga wannan ba sa tare da wannan ko ba sa tare da wannan so da aka timauce suke kawai cikin dimuwa da tashin hankali sai duk wanda bai imani mai kyau ba dama yana cikin damuwa kai ba mumini ba kai ba kafuri ba sai baka tare da muminai baka tare da kafirai kana tsakatsaki kawai sai ka je lahira a sa ka karkashin ƙasa na wutar jahannama baka aljanna tare da muminai baka cikin irin wutar kafurai sai a sa ka karkashin kasa tun da dama a duniyan baina baina kake ba ka tare da wa'annan ba ka tare da wa'annan Allah ta'ala ce wa man lillahu duk wanda Allah ya batar da shi falan da lahu sabila ba za ka samu wata hanya ta shiryar da shi ba kai baka fita ba sai dai in kai ga katar ta masa nasiha sai Allah ya shiryar da shi to shikenan sai ya zama ya tsoro akan shirya din amma Allah ta'ala shine mai shiryar da wanda ya ga zama. ya shirye da shi daga cikin bayinsa so da haka munafukai ba shiryayyu ba ne? za su shiga cikin azabar Allah ranar alkiyama Allah ya kare mu ya kare mana imanin mu ya kare mu da kafurci da shirka da munafurci da bidiyoyi ya tabbatar da mu akan imani da tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله tambaya yake cewa idan aka yi busa ran tashi alkiyama kowa da kowa zai mutu to ina hurul da wasu mala'iku ina su wasu <laughs> hurul ini a duniya suke ne ai wanda yake duniya ne zai mutu ko to hurul ini suna lahira so suna aljanna amma dai duk wanda yake bayan duniyan nan kullu man alaiha fan duk wanda yake kan duniya doron duniyan nan to shi kan zai kare to amma a yanda sai karshe karshe za su mutu kamar mala'iku wanda suke dauke da al'arshi yasa Allah ta'ala ya ce wa nufika fi suri fa sai kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wato za a yi busa a cikin kaho na tashar kiyama duk wani wanda yake samai ko kasai zai mutu sai wanda Allah ya ga dama sai malamin ta suka ce to su ne mala'ikun da suke dauke da al'arshi a lokacin ba za su mutu ba amma daga baya za su mutu thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru sai sun mutu ne sai a sake wani busan kuma sai kowa ya tashi amma ba wanda bai zai mutu ba amma hurul ini dama ba a duniya suke ba ballantana a ce su mutu su suna lahira ne na'am lahira ko ba mutuwa malam da gaske ne duk wanda ya mutu a cikin garin makka dan aljanna ne a'a ana fata ana tammata masa domin ai gari ka mutu a gari mai daraja ai daraja ne shi yasa mutum da ya kisan kai ya kashe mutum ɗari nan ba an ba shi shawara ya je garin mutanen kirki ba saboda addinin sa zai fi kyau a can kuma daraja ne a wurin balantana maka shine garin da yafi kowanne gari daraja manzo sun ya ce wallahi ba don fiti shi aka ba zai fita ba innaka la khairu ardillah wa habbu ardillah ila Allah walau la anni ukhrijtu minki lama kharajtu maka kai garin ki ka fi daraja ka fi Allah ya fi son ki a duk garuruwan duniya wallahi ba don an fita ni ba zan fita ba to sai koma madina to madinan ma maza kuma ya ce man istara minkum an yamuta fil madinati falyamut wa inni sa'kunu lahu shafi'an aw shahidan yawm al-qiyamah wanda ya samu daman ya mutu a madina ya mutu zan zama mai ko mai masa shida ranar al-qiyamah to ballantana maka to ana tammata wa mutum dai amma ai mu ba ma yanke mu cewa ne dan aljanna ne yin haka bid'a ne idan mace mijinta ya rasu ta zo ta yi aure wani miji da wanne za ta tashi a aljanna malamai sun saɓani wai da mijinta na ƙarshe ne ko za a ce ta zaɓa da na farkon ko na karshen wasu ka wai zaɓa za a yi sai dai wannan bai da dalili mai karfi abin da yake da hujja shine mijinta na ƙarshe inda ya shiga aljanna to shine mijinta wannan shine dalilin da yasa matan manzo ma aka hana a aure su don su zama matansa na aljanna ummu darda matar abu darda abu darda ya rasu mijinta tace wala ba za ta aure ba akai akai tace a tana son ta zama matar abu darda har a aljanna kuma ta mutu ba ta yi aure ba wannan shi ke nuna mijinta na ƙarshe insha Allah amma in yana da matsaloli ma fa kake tsammani wai aljanna ma haka za ku zauna irin zaman da kuka yi a duniya ba haka bane ba a cire aljanna babu damuwa in ka ki dauka wai ai na farkon ya fi kyawawan halaye na biyun yana da matsala to ya aljanna ba matsala in ku shiga aljanna duk wani abubuwan ba su gaba ɗaya za a gyara masa halayen sa can na'am ce malam me ma'anar kalmar ma'asumi kuma ya kamata in danganta wa wani dan uwa kalmar nan kalmar ma'asumi a shari'a ana nufin wanda baya sabawa Allah shine islahi na shari'a wannan ba danganta wa kowa sai annabin Allah shine annabi shine wanda ba ya sabo manzala ta sama da sauran annaba duk ma'asumai ne ba su saba Allah bai kamata wani da ban kace masa ma'asumi ba kuma manzala ce kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkanin ku masu saba Allah ne sai yan mai sabon Allah shine mai tuba to amma wannan islahi na shari'a kenan amma ma'ananta a harshen larabci al-ma'sum shine abun kiyayewa dan kana nufin wanda aka kiyaye shi daga wani abu daban wani sharri ko wani abu da ka ayyana ba laifi ka cewa ne ma'asumun ne ma'ana Allah ya tsare shi daga wani abu yasa idan an yi bayani na halin da ake ciki na tashin hankali abin nan na barna da sauransu da lalacewan abubuwa da lalacewan mutane sai a ce almasumu masumu man asamahullah wanda aka tsare tsararre ne wanda Allah ya tsare to kaga al-ma'sum yana nufin wanda Allah ya tsare shi daga wani abu na fitina wannan za ka iya faɗa amma in kana nufin wanda Allah ya tsari baya saba wa Allah kwata-kwata to wannan kan babu shi sai annabawan Allah saboda haka yan shi'a ne suke gaya wa shugabannin su ma'asumai wannan ko bid'a ne a addinin musulunci ya halatta malam abu mutum ya cewa wani don annabi ko don girman annabi ka bani abu kaza eh to ai mun sha ansa wannan magiya ne magiya ba matsala bane malam ba rantsuwa bane E, eh, ka bani don annabi ko don girman annabi ma'ana ka duba darajar manzon Allah yayi umarni a kyautata ya kwaɗaitar a kyautata wa bayan Allah ka taimaka mini ko ya ce a yi zumunci nan ba matsala ba ne ubangi ta dace sa allazi tasaaluna bihi wal arhami a an wal arhami ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi da zumunci ka ce ba ni don Allah ka mini don Allah ka mini don zumunci kaga magiya ne to idan wannan mai ke nufi ba matsala ba ne amma yana nufin wato wani abu daban kuma wanda zai bada wata mummunan abu ko a'a annabi ne zai saka maka in ka bani to kaga wannan kuma an shiga wata gonan in haka yake nufi wannan haramun ne ko rantsuwa yake nufi wannan bai halatta ba amma in dai magiya ne wanda aka saba yi wannan ba matsala ba ne. kuma su roƙo addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi kuma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil